kai ne nuruddin ko ni ne ranka da ka tsaya matsayinka shi yaro yaro shi kuma babba babba ne a kowane irin lokaci nura in dai akan waka ne aka yi maka haka insha Allah ka bar ta har abada amma gaskiya ni ma gani nake wanda ka canja sana'a ai ci gabansa ne ba sa so ba wai wakar da yake mawaki masu ya saka maka sabon labari rigar aro mai gabatar da darasai kan rayuwa rigar aro ya tsaru da hikimomi daban-daban rigar aro shiryawa abdul ahmad mai kwashewa tsaro labarin yakubu Yamko. shirin nura m inuwa ba da umarni na shirin sadiq mafiya Allah baka lafiya nura Allah ya Allah neman wannan aika-aika. Allah ya isa tsakaninmu da wanda ya aikata abin ko abu ba za mu taɓa yafe mishi ba. Allah yana ganin shi. Kuma da kai da shi sai ku tsaya a gaban shi ya muku sabi <laughs> Wannan dole ne. Rigar aro shirin darasi ga kowa yana nan fitowa.